Kauna Yesu Ubangiji barka da warhaka godiya ga Allah Ubangiji wanda ya nuna mana wannan rana ranar Lahadi kwanan wata takwas cikin wata na takwas watan Agusta cikin shekara 2021 inda za mu sake jin fassarar Open Heavens Devotion. cikin Hausa. Kan jawabinmu a yau ta ce a cika da godiya, a cika da godiya. Inda aka ba mu karatu kuma yana daga Luka Sura goma sha bakwai daga sha ɗaya zuwa sha tara. Luka Sura goma sha bakwai daga sha ɗaya zuwa sha tara. Wata rana yana tafiya Urshalima sai ya bi ta iyakar ƙasar Samariya da Galilee. yana shiga wani kauye kenan sai waɗansu kutare maza guda goma suka tare shi suka tsaya daga nesa sai suka ɗaga murya suka ce ya mai gida yesu ka ji tausayinmu?' da ya gansu ya ce musu ku je wurin firistoci su ganku suna tafiya kenan sai suka sarkaka wato suka samu warkewa ɗayansu kuma da ganin an warkar da shi ya komo yana ta ɗaukaka Allah da murya mai ƙarfi ya faɗi gaban Yesu yana gode masa shi kuwa samari ne samari ne Yesu ya amsa ya ce ba goma ne aka tsarkaka ba ina taran ashe ba wanda aka samu ya komo ya ɗaukaka Allah sai bakon nan wato ba samari nan sai Yesu ya ce masa tashi ka yi tafiyarka ban gaskiyarka ta warkar da kai bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin nasir da aka bamu yana daga zabura sura ɗari da uku aya biyu zabura sura ɗari da uku aya biyu ita ce nasi ka yabi Ubangiji ya raina, kada ka manta da yawan alherinsa. Ka yabi Ubangiji ya raina, kada ka manta da alherinsa. Zabura Sura ɗari da uku aya biyu. Ka yabi Ubangiji ya raina, kada ka manta da yawan alherinsa, kada ka manta da duk alherinsa da ka mura. bari ubangiji Allah ya bada fahimtar wannan amin bari mu ji sako da aka bamu akan jawabi da ta ce a cika da godiya a zama masu godiya a cika da godiya kaunataccen ubangiji akwai abinda ubangiji Allah mai girma yake dubawa ga kowane mutum mai rai wato yana nema ya ga godiya an zamanto masu godiya musamman 'ya'yan ubangiji ana so su zama masu godiya domin albarku daban-daban da suke mora wanda ubangiji allah yakan ba wa kaunatattu amma abin tausayi ne za a ga cewa mutane daga tsara zuwa wata tsara sun zama masu rashin godiya wayannan mutane suna mantuwa cewa nagartan ubangiji alherin ubangiji da suke mora sai su manta sai su ɗauka a ɗaukakar suna bawa mutum so da yawa ma bayan an mori wannan alherin za mu ga cewa suna magana irin maganan da bai cancantu su yi ga mai kaunar rayukansu ba za mu ga wannan a cikin littafin yakubu sura ɗaya aya goma sha uku da sha hudu yakubu sura ɗaya sha uku da sha hudu ya ce kada wani mutum kada wani mutum ya ce ai bayan an gwada shi cewa allah ubangiji ne yake gwada shi babu ya ce ah, yakubu sura ɗaya aya sha uku zuwa sha hudu ya ci gaba da gaya mana cewa ubangiji allah ba a gwada shi da mugunta ba hakan nan shi kuma ubangiji allah ba shi bayya gwada wani mai mugunta ba amma kowa kan samu gwaji bisa ga irin rinjaya ko ruɗi ta wurin mugun sha'awa za a ga cewa idan akwai mugun sha'awa sai ka ga an samu yaudara hakan nan kuma kafin a ce menene an fada cikin an fada cikin jaraba kaunacecen ubangiji bayan da ubangiji yesu kristi ya warkar da kutare guda goma da muka ga a karatunmu inda muka yi karatu a Luka Sura goma sha bakwai aya sha ɗaya zuwa sha tara inda muka yi karatu Luka Sura goma sha bakwai sha ɗaya zuwa sha tara bayan da Ubangiji Yesu ya warkar da kutare guda goma yana tunanin cewa dukkansu za su dawo domin mai domin su ɗaukaka Allah shi wanda ke bisa cikin tsararin sama amma abin da ya ba shi mamaki shine ɗaya ne tak tilo ya dawo wanda ya yi masa godiya har ya kai ga yesu kristi sai ya tambaya ya ce shin kan ba mutane goma ba ne suka samu warkewa yaya aka yi mutum ɗaya ne ya zo ina taron suke sai wannan shi kaɗai wanda shi ne bako shi ne ya dawo wato shi ba samare shi ne ya dawo yana godiya kaunataccen ubangiji rashin godiya yana nan kamar mai fashi duk wanda ke da rashin godiya yana fashi ne ga ubangiji allah babban hatsari na rashin godiya shine a ɗauki ɗaukaka na ubangiji Allah a baiwa wani daban wato bayan Allah ne ya ma mutum nagarta ko alheri sai ka ga an ce ai ilimi na ne a'a iyawata ne a'a domin ina da ɗan uwa ne babu mutuna cewa i ubangiji yana amfani da mutane yakan amfani da bil'adamu domin ya ga cewa ya miƙa mana alheri amma mu tuna cewa amfani ne kawai amma ikon yana kasancewa tare da shi kaunataccen ubangiji inda za mu ga ana ƙasawa wato kaman ana uh, bautar gumaka shine za a ga cewa idan mutum ya ɗauki ɗaukakan ubangiji yana baiwa mutum to wannan ya zamanto kamar yana shiriri ne kuma wannan musan cewa akwai horo da zai biyo baya ya zamanto ladan irin wa'annan mutane har fil'aza Kaunaceccen ubangiji a cikin abin da suka zama hatsari banda rashin godiya shine banda ɗaukan ɗaukakan ubangiji a baiwa wani a cikin abu na biyu da za mu ga wanda yake hatsari ne shine rashin godiya domin kaunacecen ubangiji ba za a samu cikakkiyar murna ba sai idan ana nan cike da godiya duk wanda za a ga yake moran murna cikakkiya to mai godiya ne kaunataccen ubangiji mutum ɗaya wanda za a ce da shi shine ya samu cikakkiyar murna a cikin kutaren goma nan shine basamari wanda ya zo ya yi godiya ya ɗaukaka Ubangiji Allah. Mun ga cewa Yesu Kristi a ƙarshensa ya ɗora masa rawani, wani irin rawani, ya ɗora masa rawani da ce masa tashi ka tafi abinka, ban gaskiyarka ta cece ka, ban gaskiyarka ta warkar da kai. Za mu ga wannan Luka Sura goma sha bakwai aya sha tara. Luka sha bakwai Sura goma sha bakwai aya sha tara. Kaunataccen Ubangiji akwai abin da ya kamata mu mai da hankali a kai. Menene wannan? Na farkon yadda za mu nuna wa Ubangiji Allah cewa mu masu godiya ne, to shi ne a karɓi ceto. Babban alamar mai godiya na farko, kaunacece mai sauraro shine karɓan ceto na Yesu Kristi. Wato, a yi furcin Ubangiji Yesu ya zama shi ne Ubangiji shi ne mai ceto na kaunatattu. Kaunataccen Ubangiji, lalle ne ko da yake muna cewa ceto kyauta ne, ceto kyauta ne, to amma lallai akwai shi wanda shine ɗa na Ubangiji Allah, wanda da ransa ne aka fanshi ceto. wato kamar ya yi amfani da ransa ya saya mana ceto shi ne ya ba mu fansa wato yesu kristi don haka kaunatattun ubangiji a tabbatar cewa an rungumi wannan kyauta na ceto ta kowane fanni na tunani a kuma nuna a godiya a zama masu cikakkun godiya ta kowane ɓangare bari ubangiji ya ba da zarafin wannan amin kaunataccen ubangiji hakika lalle ne karban karban matsayi na yesu kristi ya zama ubangiji a bisa rayuwarmu yana da mahimmanci kuma yana zama alama ne na godiya ga duk wanda ya yi na'am da ubangiji yesu kristi cewa shine ubangijinsa wannan kuma ya zama hanya na godiya ga Allah kaunacecen ubangiji bari a wannan rana yau ubangiji Allah ya albarkaci kaunacece a wannan rana a cikin sunan Yesu Kristi amin kaunacecen ubangiji idan an riga an karbi Yesu Kristi an yi na'am ya zamanto shine ubangiji to lalle lalle wannan ya nuna a fara kiɗa ya albarku hakan nan kuma a zamanto masu masa godiya da zuciya ɗaya bari ubangiji allah ya bada zarafin wannan amin inda aka ja hankalinmu a yau addu'o'i ne inda aka ja hankalinmu addu'a ce aka ba mu yi addu'a na nan kamar haka kaunaceccen ubangiji a ce ya uba na gode maka domin ceto da ka bani ka ceci rayuwata ta wurin Yesu Kristi Ubangijina. Ina roƙonka ka taimake ni domin in yi rayuwa ta wurin koyarwarsa bisa ga ɗaukakar sunan Yesu Kristi. Amin. Ya Ubangiji maimaitawar addu'a, ya Uba, na gode maka domin ceto da ka bani ka ceci rayuwata ta. ta wurin Yesu Kristi. Ka taimake ni in yi rayuwata bisa ga koyaswa na Yesu Kristi, hakan nan kuma in ɗaukaka sunansa mai sarki. Amin. Ƙaunatattun Ubangiji karatu a shekara ana ci gaba da Ayuba Sura talatin da bakwai da Ayuba Sura talatin da takwas. Ayuba Sura talatin da bakwai da ayuba sura talatin da takwas kaunatattun ubangiji godiya ga allah ubangiji wanda ya nuna mana wannan lahadi lahadi na biyu cikin wannan wata watan takwas watan agusta inda muka ji a kan jawabi da ya ce a cika da godiya a zama cikakku da godiya kaunatattun ubangiji bari wannan lahadi ta zama mai alheri mai wadata mu tuna mu je haikali domin mu yi sujada tare da yan uwa wayanda suke wurin aiki za ku iya kalla kalli sujada ta wurin na'urori muna godiya kuma ga Allah Ubangiji wanda ya nuna mana bita na karshen shekara irin ta ridim shekarar ridim yana karewa a watan takwas yau za mu yi shaidar godiya kuma za fara daga karfe takwas za a nuna shi waɗanda suke so su kalla su duba Dove TV da Redeem Television da su Facebook da su YouTube za a nuna haka za a mura a kalla. Kaunataccen Ubangiji salam sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake jin wata fasara. Bari wannan sabuwar mako ta zama mai alheri mai wadata. Amin.